Talata 23 ga watan Agusta shekara 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labaran tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Sama da mutum dubu da suka baro guraren su dalilin rashin tsaro kuma suke rayuwa a ballai yara sun bayyana halin da suke ciki ga wakilar Studio Kalangu za ku ji su a cikin labaran. Wasu kungiyoyin matan ƙasar Nijar na taimaka ma mata da ambaliyar ruwa ta ritsa da su da iyalansu. ko suke ganin hukumomi ke tafiyar da kason muna tai da karin haske a cikin labaran a rahoton na musamman za mu taɓo batun juya hankalin 'yan mata a cikin da'irar tsibiri da ke jihar maraɗi masu mu mu da kasancewa tare da ku garin balle yara ya kumshi sama da mutum dubu biyu da suka baro gurarensu saboda matsalar tsaro musamman ma a bangaren arewacin jihar talabere koyaya rayuwar mata da matasa ke gudana a sabbin guraren da aka keɓe musu wakilar studio kalangu a balle yara zainab abdu ta yi hira da wasu daga cikinsu ga kuma abin da suke cewa Ina da yara uku amma an kashe mijina tabbat mun zo da matsaloli amma wallahi yanzu alhamdulillahi muna samun tallafin abinci sosai. Wannan watan dai ne ba mu samu komi ba muna nan muna jira mun fara matsuwa amma in ba wannan ba gaskiya muna miƙa godiyarmu sosai ga prefe da gwamnati kullum suna kanmu ba abin da nake yi ina zamne dai ne tare da yarana ban iya aikin hannu ba ina zaune ne ina tawakkali ga Allah da kiwo muke yanzu bamu san inda dabbobi suke ba mu dai mun gudu mun zo nan ban sake wani aure ba wallahi idan ka bar gidanka ka zo wani wuri sai hankuri amma tun zuwan mu zuwa yau muna samun taimako da yawa alhamdulillah suna iyakar kokarin su da muka zo nan ga mutane sun ba mu wurin zama inda muka yi yan rumfunan mu taimakon da ake ba mu in akwai shi sai ka dafa abin da zaka ci in kuma ya kare makwabcinka da ke kusa da kai sai taimaka maka Ƙungiyoyin matan ƙasar Nijar na kawo ma mata tallafi dangance da ambaliyar ruwan da ake fuskanta a shekarun baya-bayan nan a cikin ƙasar. wal gidan kyare falmata sun talma, ta mara kyare mai ƙarin haske a kai. an kada sinistir Idan an samu wa'anda ambaliyar ruwa ya shafa muna miƙa kiran mu ne ga wasu manyan ƙungiyoyi don su tallafa mana don mu sayi abinci ga matan da ambaliyar ruwa ya shafa. Misali, a shekarun da suka gabata akwai wasu ƙungiyoyi da suka tallafa mana. Mun samu tonkin shinkafa da dama da sabulu, madara da dai maka da dama ga wa'annan matan da ke da bukata. Kun san idan mun fuskanci azabar ambaliyar ruwa ba mu da wani ƙarfi. Wani bi muna fita ne da kawai rigar da ke jikinmu tunda abin ba zato ne matsalar ita ce taimakar da muke samu ba su da yawa in mun kai muka juya baya raba su ne ke tsaya muna a zuci mun ji cewa wani bi idan mun kai taimako muka juya baya akwai wasu hukumomi da zan saka sunayensu suke ɗoke kayan su rike su akwai waɗanda ba su samun komi muna samun mu biya bukatunsu a kashi hamsin cikin ɗari ne kawai. har ila yau dai muna a fannin ruwan damanan inda ruwan saman da suka a kwanakin baya-bayan na a jihar doso suka haddasa ambaliya a cikin gundumomi hudu da da'irori uku da kuma ƙauyuka talatin da uku jiya gwamnan jihar albashir abubakar ya kai ziyara a da'irar dumaiga don ya ga inda aka kwana kan batun ga ƙarin hasken da ya mana na hadiza sun Mun zo na muga girman barnar da aka samu a can rahoton rikon kwarya na babbar ma'aikatar jiha ta kare fararen hula ta tsibiri Alhali kuma akwai karamar hukumar Dumega inda aka samu ambaliyar ruwa sosai. Yanzu muna jiran rahoton dindindin domin kokarin yin kira ga abokan hulɗa domin su zo su taimakawa wannan al'umma. Ina so da sunan hukumomin wannan ƙasa kwantar da hankalin mutanen wannan ƙauye na cewa tuni an ɗauki matakai domin kawo musu tallafi ina kira ga al'umma da su girmama matakan ma'aikatan jiha da suka ɗauka domin akwai barazanar kiwon lafiya da ke da alaka da gurbacewa A ranar 21 ga wannan watan sama da mutum dubu gomiyatar ne ambaliyar ruwan ta shafi a fadin ƙasa. An samu rasuwar mutum hamsin da bakwai da kuma waɗanda suka ji rauni da dama har da kayayyaki masu yawa ruwan yayi gaba da su. Ma'aikatan da'irori na ɗaukan horo kan wata na'ura da ake ce ma sitirap. Wata husa'a ce da ke ba mazaunan karkara damar su girka wasu sana'o'i da za su ba su damar tunkara wasu matsaloli da kuma dubarun shawo kansu. kamar yadda idris mace wakilin kungiyar majalisar ɗinkin duniya pnud ya bayyana ma abubakar umaru City Rap wani shiri ne na tsare-tsaren halartar juriyar birane kuma burin ƙarshe shine mutane da aka ba horo su je su tattara bayanai a cikin unguwanni na Tilaberi da kuma yin wani tsarin aiki na juriyar birane. Kun gani wannan tsarin juriyar birane ana yar samun tallafi daga ƙungiyoyi masu zaman kansu ko kuma masu hannu da shuni. Haka kuma City Rap wani makami ne na ƙungiyar Oni Abita da ta tsara kuma wannan fasaha ana gwajinta a cikin ƙasashe bakwai na gabashin yankin Sahel daga ciki akwai Nijar. A game da Nijar birnin tilabiri ne aka rike a matsayin matakin gwaji na aiwatar da wannan Watan Oktoba na shekara ta 2025 shine wa'adin ranar da hukumomi suka ɗauka a game da kammalawar ayyukan barashi da yakan daji da ke jihar Talabere. A cewar Amadu Aliyero, magatakardan ofishin tafiyar da ayyukan an ɗauki ƙwararrun matakai don ganin cewa an cika alkawalin ya dai ci gaban firar tasu da muktar hamadu wannan ruwan na isa dakuta hannu biyu da akwai hannu dama akwai hannu hauni to abinda muke nan muna yi hannun guda na muka san mu liƙe dan ruwan sai su bi wancan hannun da ya saura wanga inda an ka liƙe kun ga babu ruwa ciki kenan sai shi bushe to nan na muka san mu yi central din nan da aka sha central ta ruwa wadda za ta bada kura nan da shekara uku in Allah ya muna yawancin rai za mu ƙara ma gurban da huta dan megawatt wajen 132 za a yi kuma bance shi akwai wadda aka ce ma central solar wadda za ta aiki da rana ita amma za mu yinta ita za mu samu wajen megawatt saba'in kun ga nan da shekara uku Allah ya bude yawancin rai a samu za ta samu wajen megawatt ɗari biyu megawatt ɗari biyu ba za ku koma an ce garin yamma an yi kufe ba ko wani abu mai yiwa na ma abun sai mu ya za mu diba kasashen waje waɗanda za a yi sai da mashi inda da Allah oktoba 2025 za a ƙara wannan baraj ɗaya Sojojin ƙasar Najeriya sun bayyana a ranar Subdin da ta gabata cewar sun karɓo daga 'yan Boko Haram garin Gundumbali da ke a cikin gwamnatin Borno daga arewa maso gabacin Najeriya kan iyakar jihar Difa a ƙasar Nijar. a cikin firar da suka yi da tannan fude ahmed muhammad bashir wani mazaunin garin ya tabbatar da hakan ya kuma kara da cewa mutanen garin har sun so komawa gida bayan sun kwashe shekaru rabon su da can idan za a iya tunawa a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu garin na gudun bari ta samu wato farmaki daga yan boko haram suka yi gudun hijira a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas abubuwa ya lafa kenan mutane suka koma garin a shekara ta dubu biyu da ashirin boko haram suka sake kai musu attack a inda suka sake yin gudun hijira to yanzu allah ya sa sojojin wato Najeriya suka sake kwato wannan gari a inda abubuwa sun fara lafawa kenan dama garin ne kaɗai a nan jihar borno take hannun boko haram amma yanzu alhamdulillah an sake wato karɓo wannan gari yanzu haka a mutane sun fara komawa nan da wata ɗaya za a koma makaranta musamman ma 'yan makarantar gaba da sakandare tun yanzu dai farashin wasu kayan karatu ya hau a cikin kasuwannin kamar yadda za ku ji daga bakin wasu masu sai da littattafai da kuma tufafin 'yan makarantar da suka bayyana ma alimin kaila usaini Dukan kayan karatu farashinsu ya karu a wajen masu ba da sari daga jika biyu da rabi zuwa jika uku a kan kowane kwali. Kuda yanzu kayuna suna tsada su kuma littattafai ba san suna tsada ba a nan gaba ko a'a. Kaye mai takarda ɗari biyu muna saida shi hamsin ko arba'in. Yanzu karton ɗin kaye har jika ashirin da biyar yake a da jika ashirin. Mu masu da titi ne. Hanya motoci sun yi tsada. Didonima ma ya yi tsada. Duk abin da ake ke dauka an kara masa kuɗi don kai dole ne wanda ke kawo muna su ma su kara kuɗi amma mu ba mu kara ba tukuna amma mu ma in ta kai inda ta kai dole ne za mu kara tun da don mu samu wani abu yadi ne nake saidawa an kwan makaranta kowa ya san farashinsa idan ka ce za ka kara kuɗi abun zai yi wahala don haka ne ma ba mu kara kuɗin ba amma mu a wajen sare an kara muna kaɗan amma sai dai mu ba mu kara ko dala ba gobe ne zan je na sayo kaya. Garin Dogon Dutse ya karbi daga 19 zuwa 21 ga watan Agusta karo na biyu na kwambular wasan damben zamani. 'Yan wasa sattin na jihohin Yamai, Talabiri da Doso ne ke halartar kwambalar. 'Yan Doso sun zo na ɗaya da na uku, 'yan Yamai kuma sun zo na biyu. gadi karin haske daga bakin shugaban kungiyar musamman a cikin firarsu da Abdulaziz Danyuma. Gaskiya ne a shirin taro karo na biyu kullum ba a rasa waɗansu 'yan matsaloli. Mun kasance a nan ne a matsayinmu na shugabannin babbar ƙungiya domin sa ido mu ga yadda kungiyoyin suke shirya wasan domin kawo masu shawarwari da kuma gyara a cikin tsarin su. Komai ya soma a cikin yanayi mai kyau kuma an ƙare babu wata matsala. Wasan ta fitar da shahararrun 'yan wasa ne da ke iya aiki a babbar ƙungiya saboda shi ne manufar ofishinmu a shirya wasa na jiha na kasa hmm. da na duniya domin samun ƙungiya ta ƙasa a finalite. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. musgunawar da ake yi kan jinsi na ci gaba da wakana a ƙasar Nijar musamman ma a jihar Maraɗi. inda mata da matasa ke cin karo da matsaloli daban-daban. A da'irar tsibiri, bincike da kungiyar da ke kula da al'amuran shari'a ta gabatar ya nuna cewar ana yawan samun matsaloli a bangaren juye ma matasa 'yan mata kai. Dalilin haka abokin aikin na Muhammad Mamman ya yi hira da wasu wayan da abin ya shafa, ka kuma rahoton da ya shirya mana akai. Shamsiya yar shekaru goma sha biyar tana ajin Turaziyam wato ajin karshe na makarantar koleji ta samu juna biyu a sakamakon fyaɗe da aka yi mata. Duk da kasancewarta a cikin wannan hali yayan Shamsiya sun kisa aure da ita ga wanda ya yi mata fyaɗen saboda suna buƙatar ta ci gaba da karatunta. Daga nata ɓangare, kakar Shamsiya Rabi Idi ta shigar da batun a gaban shari'a. mata mana da dubarori da robarori ya biɗi ma wani abu ya samu ta cikin madara ta sha har ya sami da ya mata wannan ciki mun ka tai wurin shari'a har gidan rumji miki gidan juju da mun ka zo gidan juju an kai shari'a ni a biya ta kuɗin da ni zuba mata na lakwal jikka saba'in da biyar an ka koma dakin shawara na asasa ta sun ka kira ni ni ce ban yarda da ni da ubanta juju ya ce ai hakuri a ba da ka goma duk wata wanda za ta can abinci wannan ka goma ya kai min ita wata guda wata na biyu ya kai ka biyar suke na habbasa ta haihu har an kai biki har bisa yanzu ɗiya ta kai ga yayi an ka yayi ta. Iyaye da dama ba su hanyoyin da za su bi su magance irin waɗannan matsaloli ba. Saboda haka ne ma'aikatar kawo tallafi a game da batutuwan shari'a ta tsibiri gobir ke wayar da kan al'umma musamman mata in ji shugaban ma'aikatar Samaila Hassan. Wannan shekara abin da muka fi samu shine juya hankalin yara saboda da yawan iyaye ba su san menene ma'anar juya hankalin yara doka ta tanada ba. Doka ta bayyana dalla-dalla yadda abin yake. Idan mutum ya tafi da karamin yaro daga wani waje zuwa wani waje shi ma ya juya hankalinsa ne duka da yake a baya-bayan nan mun rubanya wayar da kawuna domin wayar da kawunan iyaye musamman ma mata na su yi takatsantsan wajen kula da yaron daga nata waje mashawar jiha a karamar hukumar tsibiri aisha bako na ganin cewa hada karfi a yi aiki tare ne zai kawo karshen waɗannan al'amuran musgunawa abu malamai masu wa'azi suna ciki sarakin gargajiya su ba da goyon baya su yi magana a bar wannan yaɗe a bar wannan musguna ma mata kenan idan an ka gama karhi da karhi a don mu yan meri hukuma a gama karhi da karhi shi na ɗaya zai maganin abu ga ku yan gidan radu ga biya sau da kawa farmasan bisa sau da kawa a yi hirar waya kai ya kamata a cikin jihar maradi duka a yi hirar waya kai saboda a bar cin izinin mata a cewar kwararru mata da yan mata da aika yi wa fyaɗe suna shiga cikin halin damuwa rashin ganin darajar kai da kuma wasu halaye na tashin hankali. Karshen labaran kenan na wannan Maritan na sashen Hausa yanzu kuma sai barku tare da Amina da Abubakar da labarin sashen zabarmanci a yi saurare lahiya sai an jima. Rakiya albishirinki. Goro Hauwa. Shakku ya ƙare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai hawa na gode. Lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.